أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تاش درسينا 84 أتكن كراتم موطا تا إمامنا مالك آه mu tashi darasi na 84 a cikin karatun na ta imamu malik a yau a shida biyar ne ko shida yau uthani yau shida garabe uthani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari da talatin da biyu wanda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan na shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya za mu tashi babu salatul khawf babi da yake magana akan sallar tsoro na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kitabu salatil babu salatil khawf حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واعتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم babu salatil khawfi wannan babi da yake magana kan sallar tsoro a sallar tsoro ma'anarta a abinda wato sallar da sallar tsoro asalin tsoro din tsoro ne na lokacin yaƙi domin haka mashru'iyar sallar ta zo yayin da ake jin tsoron abokan gaba to amma dukkan wani tsoro kan wato rai na ko a dan fashi ko tsoron a wato naman daji duk zai iya daukan wannan ma'ana asalin yana daga cikin nau'i na salloli eh, nau'i na ruhsa da ake yi da aka yi wajen yadda ake yin sallah daga cikin babin a cikin kitabu sala duka malamai da suke bayani akan in suka zo in suka zo magana akan sallah bayan sun yi magana akan sallah da sifofinta sannan sun yi magana akan sallar sallolin nafila da na sunna a sai kuma sukan kawo sallar tsoro da sallar a roƙon ruwa wanda duk suna daga cikin wato abubuwan da ake bincike wajen hukunce-hukuncen sallah to ita sallar tsoro an bacanta ya zo a cikin alkur'ani allah ta'ala a cikin suratun nisa ya ce wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina fa idan kunta fihim fa aqamta lahum as-sala fal taqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum hayya zuwa karshen aya Allah ta'ala yace idan darabtum fil ardi idan kuka tafiya a bayan kasa falaysa alaykum junahun an taqsuru min sala babu laifi a gare ku rage daga cikin sallah ku yi kasaru daga cikin sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoron wato waɗanda suke kafirai za su fitine ku ma'ana su yaƙe ku kanku bar saboda binku da kuke ga addinin saboda haka abubuwa nawa aka ambata sharaɗi nawa aka ambata na yin ƙasarun sallah guda biyu me na farko in kuka yi tafiya idan darabtum fil ardi na biyu kuma yaƙi in an ji tsoro in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru to idan kuka yi tafiya kuna cikin aminci ba tsoro ya nufin cewa ba za ku yi kasar ba kenan eh zahirin alkur'ani dai ayar cewa ta yi babu laifi a gare ku in kun yi tafiya ku yi kasarun sallah in kun ji tsoron kafirai za su yi to mana in ba ku ji tsoro ba fa mafhumin saboda me na'am a ayar me ayar ta ce to an yi tafiya ba tsoro ba kasaru to yanzu haka kenan zamu ce yanzu kenan duk tafiyar da muke in babu tsoro ba za mu yi kasar ba na'am na'am wato to eh wato ka kawo wani abu ne kuma daban yanzu ka yi tafiya ai kana cikin jin tsoro amma ba a halin tafiya ba za ka yi kasar eh to amma <clears throat> ga ayar ayar da abubuwa guda biyu ta ambata tafiya da jin tsoro wannan iskalin yana daga cikin abin da ya damu sahabbai ya ala ibn umayya ya zo ya tambayi sayyidina umar ya ce me yasa muke yin kasaru bayan yanzu muna cikin aminci tunda Allah cewa in khiftum in kun ji tsoro dan me mun yi tafiya za mu yi kasaro bayan yanzu muna cikin aminci yace to ai abin da ni ma ya rikitar da ni kenan na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace sadaka ce da Allah ya baku ku yi riko da sadakarsa wasu wasahi taujihin wannan ayar kamar yadda waɗansu malamai suka nuna da ta ce kasaru ba ta fassara me ake nufi da kasaru ba falaisa alaikum junahun an taqsuru min as-sala ku yi kasarun sallah me yake nufi da kasaru ku tawaye sallah to shine suka ce kasaru iri biyu ne akwai kasarul adad akwai kasarul arkan ku rage adadin raka'o'i shine daga raka'a hudu a maidaita raka'a biyu sannan ku yi kasarun ku rage rukunai na sallah ku yi wani rukunin wanda ya saukaka a yi wanda kuma bai saukaka ba ya zama tokan cewa ba a yi shi ba wannan shine yadda ake yi a cikin sallar tsoro tunda ba a cika ta ba a yin ta kamar yadda ake yin sallar zaman sallar cikin aminci saboda haka wannan hadis wannan ayar cewa ta yi idan kuka yi tafiya kuma kuka ji tsoro ku yi kasaru kasarun nan kasarul adadi shine maimakon ku yi a hudu ku yi raka'a biyu da kuma kasrul arkan ku yi ta ta yadda za ku rage waɗansu rukunai ba yadda aka saba sallah ba shine bayanin ta yazo a cikin ayar da ta biyo biya fa idza kunta fi fa idza kunta fihim fa idza kunta fihim fa aqamta lahum as shine aka bayyana yadda za a yi to idan kuna zama kuna halin tafiya amma kuna cikin aminci babu tsoro wani irin kasaru za ku yi kasarul adadi kasarul adadi sai ku tawaye adadin raka'a kamar yadda sunna ta tabbatar idan kuna cikin zaman gida ba tafiya kuke ba kuka ji tsoro za ku yi kasaro ko ba za ku yi ba wani irin kasaro za ku yi kasarul arka saboda haka hatta a zaman gida ma za ku yi kasu za a iya yin salatul hau sabanin waɗansu daga cikin malamai da suka ce ba a yi amma zahirin aya nuna ana yi hatta a cikin zaman gida ba sai inda da tsoro za a iya yin salatul hau aya cewa ta yi Allah ta'ala cewa yi fa'iza kun tafihim in ka kasance a cikinsu fa aqamta lahumus sala ka tsayar musu da sallah ka wato ka jagorance su akan su yi sallah Faltaƙun ta'ifatun minhum ma'ak yanki daga cikinsu su tsaya tare da kai a cikin sallah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum amma makamansu suna tare da su fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum idan suka riga suka yi sujada wato suka yi ruku'u kuma suka yi sujada fa idan sajadu falyakunu min wara'ikum to su koma baya wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a wani yankin daban wanda su ba su yi sallah ba sai su su zo sai su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum آه، وليأخذوا هدرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة آه، فيميلون عليكم ميلة واحدة فإذا قضي أه؟ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن, الكاف إن الله عد الكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة to wannan kaga Allah ya faɗa a jumlace da ake yi to wannan babi tunda an ambatonta ya zo malamai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata yadda ake yi akwai hadisai da suka zo akan yadda ake sallar tsoro wanda a nan wajen imam malik ya kawo abin da yake shine sa, hadisan da suka zo na sallar tsoro suna da yawa yadda ake yin ta abdullahi dan umar ya ruwaito wanda hadisin sa yana cikin buhari abdullahi ibn mas'ud ya ruwaito hadisin sa yana cikin sunan Hudhaifah bin al-Yaman ya ruwaito da Jabir ibn Abdullah da Sahal ibn Abi Hakma a cikin Bukhari da Abu Musa al-Ash'ari da Imran ibn al-Husayn iyakar dai hay'ar da aka ruwaito ne da ake salatul khawf kusan hay'a guda shida ce Imam Ahmad ya ce kowace mutum yayi tayi da duk sun zo da ruwayoyi ingantattu kowace mutum yayi tayi amma kowane malami za a ga akwai wanda ya zaba shi ya zaba ta hadisin Abdullahi dan Umar abu hanifa ya zaɓi ta hadisin ibn mas'ud imam malik ya zaɓi hadisin sahal ibn abi hathma wanda shine yanzu zamu karanta a cikin muwatta shi ya kawo mana bismillah وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خواد أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد, ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم ركعة باقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيقوم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يسلموا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون Imam Malik ya kawo wannan hadisin ya ce haddasa ni ya haya an Malik Yahaya ibn yahya laifi ya ruwaito wannan hadisi daga malik an yazid ibn ruman daga yazid ibn ruman an salih ibn khawwat daga salih ibn khawwat amma salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma dhati riqa'i salatal khawf ya ruwaito wannan hadisin daga wani wanda ya salla tare da annabi sallallahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin zatul riqa'i ranar yakin tsummokara salatar khawf sallar tsoro na ta'ifatan saffat ma'a cewa wani yanki na sahabbai sun yi sau tare da shi sallallahu alaihi wasallam wa saffat ta'ifatun wijahal adu wani sahun kuma wani bangaren kuma wani yankin yi sahu ya fuskanci abokan gaba fa salla billati ma'ahu raka'a yayi salla raka'a ɗaya tare da wanda suke tare da shi thumma thabata ƙa'ima sannan ya tsaya a tsaye wa atammu li anfusihim suka cika sallarsu da kansu suka cika sallarsu an fahimta suka cika suka cika ɗaya ta sallar yayi raka'a ɗaya ta kuma suka cika ɗaya raka'ar kenan thumma sarafu sannan suka tafi suka yi sallama al shi ne sallama daga sallah fa saffu wijahal adu suka yi sahu suka fuskanci abokan gaba waja'at at-ta'ifatul ukhra ɗaya yankin kuma sai ta zo suka zo fa salla bihim ar-rak'ata allati baqiyat min salati sai mu sai sai salla da su raka'a karshe da ta saura ta sallarsa thumma thabata jalisan sannan ya zauna yana mai yana mai tabbata a zaune wa atammu li anfusihim suka cika raka'ar su thumma sallama bihim sanan ya sallama da su suka yi sallama tare wato ya jira su suka zo suka same shi suka yi sallama to wannan hadisi imam malik ya rawaito shi kamar yadda muka gani a buhari ya ruwaito shi da wannan lafazin shi ba amman sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau ma zatin riƙa daga wani wanda ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin mokara. wannan wani wanda ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam majhuli ne ko ba majhuli ba ne an san shi to malaman hadisi sharaɗin hadisi ya zamanto ingantacce a wajensu ya zamanto rawi sananne ne adali kuma zabiti to ya zami da wannan hadisin kuma gashi an ce bukhari ya rawaito shi malik ma ya rawaito shi ya inganta ko bai inganta ba to ina sharadin inganci eh ya aka yi tabbata sahabi ahsan barakallahu fi wato idan dai aka kawo ƙarya da take nuna wannan sahabi ne to ko ba mu san shi ba mu san sunansa ba shikenan in dai sahabi ne yanzu wannan Eh, eh, ya yi tabbata sahabi ko bai tabbata sahabi ba saboda me ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ci kaf kenan eh. in ma da kawai mu a ce mana aka an marra a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau ma zatin rikai bai yi sallar ba ma kawai ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya tabbata sahabi ko bai tabbata sahabi ba to shikenan saboda haka shi yasa malaman hadisi suke cewa jahalatu sahabi la tadur idan sahabi duk wanda aka ce sahabi ne to in aka ce ma ko da an ce majhuli ne majhuli ba a san shi ba ba a san sunansa ba balantana a san halinsa wannan ba ta cutar da shi Allah ya riga ya tsarkake shi ya ce radiyallahu anhu wa radu an ya ce wasabiqun al-awwalun min al-muhajiri wa wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu an Allah ya riga ya yadda da su to da kai gome ake bukata ka zo ka ce a wani adilun rida wani fiqa ba a bukatar magana ka Allah ya riga ya yi musu hukunci saboda haka wannan nukta ta farko kenan nukta ta biyu yau ma zatin riƙa ranar tsummo kara zatin riƙa yaƙi ne da aka yi a shekara ta biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka ambata an ce arriƙa sunan dutse ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙin jiharsa dutse ne a gefen najidu wato gabas da madina waɗansu sun ce wannan wani dutse ne da yake da farfar da jajajaja waɗansu kuma suka ce a'a ba sunan dutse ba ne an ambaci wannan yakin da sunan hai'ar musulmi a wannan yakin saboda sun yi tafiya saboda tsananin talauci ba su da takalma saboda haka fatar su tafin kafa su ya rinka fatar tana yankewa saboda haka sai suka rinka yankan tsummokara suna ɗaure kafarsu don su samu su rinka tafiya shi sa aka ce mata za tun rika ranar yakin ɗaurin yakin sun mokara kun ga haka mutanen nan suka yada addinin musulunci da haka suka yi ha addinin musulunci ya kawo wajenmu da sadaukar da kai ba da bacci da shan pepsi da farfesu ba da sun yi ne da tashi sadaukar da kansu da sunan addini amma yanzu sai gan an cewa mutum ya wani abu akan addini sai ya rinka cewa wallahi harkokin sun yawa harkoki sun yawa ba lokaci to su ga yadda suka taimake ga yadda suka yi ma addinin shi yasa kuma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ambaton su ya yadda da su koyaushe muka ambace su zamu yi musu addu'a cewa Allah ya yadda da su Allah ya riga ya yadda da su amma muke musu addu'ar domin domin kanmu ne fa muke musu wannan addu'a a ba mu lada amma tun Allah ya riga ya yadda da su ai muka ba tunda Allah ya riga ya ce radiyallahu anhu amma dai dan mu samu lada muke cewa Allah ya yadda da su to wannan yaƙi wannan yaƙi yaƙi ne wanda yake a sahabbai sun sha wahala a cikinsa to aka ce salatar haufi ya yi sallah sallar tsoro wannan sifa ce ta sallar tsoro wanda aka keɓance ta da ita wa illa tana daga cikin jimlar salloli na musulmi amma saboda sifarta ta zamanto wata sifa ce ta daban sai aka bata wannan suna salatul khawf shi yasa ma zaka ga a cikin littattafan a cikin littattafan shari'a na hadisi da na fiqh zaka ga an sa babu salatul khawf ko a ce kitabu salatul khawf ko makamancin wannan to a imam malik yace a inna ta'ifa a... An anna ta'ifatan saffat ma'ahu cewa wani yanki yanki daga cikin sahabbai sun yi sahu tare da shi ma'ana sun zo sun shiga sallah tare da shi ko abinda ake ce 'ta'ifa shine yanki bai nuna cewa yanki ne karami ko yanki ne babba ba idan mutum ɗaya ne ma daga ciki ya zo ya sallah tare da shi ta'ifa ne idan ma idan rabi ne in ma sama da rabi ne duk ta'ifa ne saboda haka bai mayyaze nawa ne adadin ba yanki nawa ne ya kamata su yanko su su sallah tare da liman a lokacin sallar tsoro wannan shari'a ba ta ce ga iyakar adadi ba ana kuma zuwa ga kwamandan yaƙi kwamandan yaƙi shine zai gani kan cewa to muna buƙatar adadi kaza su su tsaya su fuskanci abokan gaba sauran ku su zo mu fara sallah tare da su nan wajen ba faƙihi ake nema ba a ce to ba za a je a ce to ina faƙi ina fuka hawo yaya fatawa nawa ya kamata su zo sal'a ba fagensa bane ba malami bane a nan malami a nan komandan yaƙi hmm, komandan yaƙi shine malami a nan sai a gani nawa ya kamata a ajiye wanda kafirai ba za su yi wato a kukan kura ce za su hauro kan musulmi suna sallah ba a lokacin sai a ajiye su inda ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatun wijahal adu ɗaya yankin kuma yana fuskanta abokan gaba ya'ani ta harusul musalli na ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam suna suna ba da kariya suna gadi ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da masu sallah tare da shi fa salla raka'atan yayi salla raka'a daya thumma thabata qa'ima sai ya tsaya a tsaye wato ma'ana ya cika musu raka'a tare da ruku'unta da sujadarta ita ce raka'a kamila domin raka'a kamila shine a yi ta da ruku'u da sujadojinta guda biyu in wannan an gama raka'a kamila kenan tana da yaushe za a gama raka'a kamila daga dagowa daga sujada ta biyu ba daga fara sujada ta biyu ba in aka dago daga sujada ta biyu to an yi raka'a kammalalla kenan to raka raka'a ɗaya tare da su abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ka'iman domin a raka a tilula la ya لا illa ila إلى fa فثبت fa inna ma wa hadha idza kanat salatu rak'ataini wannan in sallar raka'a biyu ce shi sa ya tsaya in ku sallar raka'a hudu ce to raka'a biyu zai yi tare da su sannan ya tashi a tsaye a raka'a ta uku sai ya tsaya har sai sun gama raka'o'in su biyu sun yi sallama sun tafi sun fuskanci abokan gaba ɗayan sauran sun dawo sai ya fara da su a raka'a ta biyu don ya tsaya me zai yi Eh? sai ta karatun ƙura shiru ana shiru a sallah liman yana shiru a sallah akwai inda aka ce yin shiru eh? ai ba inda aka ce liman yin shiru akwai wani waje da ake shiru a cikin sallah babu shi yasa abu hurairar da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yi shiru yace saktatuka ya rasulullah bainal qira'a bainat takbiri wal adhan ma taqul shirin da kake tsakanin kabbara da qira'a hmm, bainat takbirati wal qira'a ma taqul me kake faɗa saboda ba a shiru a cikin sallah saboda haka in ya tsaya liman zai tsaya ya ci gaba da karatu ne <coughs> na'am a <coughs> ci gaba ina na tsaya fasalla ma'ahu billati ma'ahu raka'atan yayi sallah tare da wanda suke tare da shi raka'a daya uh -huh. ثم ثم انصرف ثم انصرف ثم ثم ثبت قائما يتسيا اتسيه واتموا لانفسهم suka cika sallah ga kawo kansu ثم انصرفوا sannan suka yi sallama suka tafi kun ga a cikin wannan akwai mamu yayi sallama kafin liman ko ba haka ba ya saba ma liman ko bai saba ma liman ba an ce fala tahtalifu alai to wannan ya saba masa mai saboda larurar salatul khawfi fasaffu wijahal adu suka je suka suka je suka yi sahu suna fuskantar abokan gaba wato duk sai nake suranta kamar ga su can waɗanda suke karewa sun zo su kofofin masallaci masu gadi saboda ana ganin kan cewa an an tsare musulmi za a iya far musu to mutane sun zo sun tsaya a kofofin masallaci inda suna gadi ana sallah da sa a cikin masallaci da suka ci gaba su raka'a sai suka koma bakin kofa suka ci gaba da gadi suka karbi gadi a wajen waɗancan wanda suke gadi su kuma sai suka shugo to sai liman ya sai ya ƙara raka'a ƙarshe tare da su yace fa salla bihim rak'ata allati baqiyat sai salla ya sallaci raka'a da ta saura tare da su min salati daga cikin sallarsa thumma thabata jalisan sanan ya zauna wa atammu li anfusihim suka cika kawo suka cika makawo kansu thumma sallama bihim sannan ya sallama tare da su wato ma'ana sai ya zauna yana jiran su to anan wajen idan ya zauna me zai eh me zai yi sai ta zikiri ko kuma ya shiru <laughs> wal asli ya zikirin shine ya fi tunda ba a shiru a cikin sallah amma dai kamar yadda aka ruwaito a ibn wahab a riwayarsa daga malik shine fa innahu muhayyarun baina an yaskut aw yadhkura Allah ta'ala ko dai yayi shiru ko kuma yayi ta ambaton Allah har waɗanda suke a ɗaya da'ifar ta zo wannan a wajen waɗansu kuma suka ce yana da zaɓin abubuwa guda uku a sukun waddu'a'u wal ƙira'a wannan a wajen tsayuwa kenan a wajen zama kuwa a sukun aw amma a wajen tsayuwa in yana jiran su ko ya shiru ko ƙira'a, ko addu'a wal afdal da wajen ƙira'a ne yayi qira'a wallafu ta'ala to wannan kunga ita ce ɗaya daga cikin hai'a ta salatul hauf wani daga cikin hay'a kenan ta salatul khawf ta zo a cikin wannan hadisi na sahal ibn abi hakma na mu karanta hadisi na biyu وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خواد أن سهل بن أبي حسمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد الذي ويسجد للذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يسلموا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وحدثني عن مالك يحيى يتي يا عبيد الله يتي يحيى يا ابن حديثي دغ مالك عن يحيى بن سعيد دغ يحيى ابن سعيد الأنصاري عن القاسم ابن محمد دغ القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق ده دغ cikin fuqaha السبعة عن صالح ابن خوات دغ صالح ابن خوات أن سهل ابن أبي حثمة cewa sahal ibn abi hathma haddathahu ya gaya masa anna salatal khawfi cewa sallar tsoro an yaquma al imamu wa ma'ahu ta'ifa liman ya tsaya tare da yanki min ashabihi daga cikin mutanensa wa ta'ifatun muwajihatul adu muwajihatul muwajihatun al adu ɗaya yankin kuma suna fuskantar abokan gaba fa yarka'u al imamu raka'a sai liman yayi raka'a ɗaya wa yasjudu bil ladina ma'ahu ya sujada tare da waɗanda suke tare da shi ya yaqum sanan ya miƙe fa idza idan ya tsaya a tsaye thabat sai ya tsaya wa tamuli anfusihim a rakat al-baqiya sai su cika ma kansu raka'at da ta yi saura thumma yusallimuna wa yansarifu sannan su sallama su tafi wal imamu ka'im alhali liman yana tsaye fa yakununa wijahal adu zamanto suna fuskantar abokin gaba abokan gaba thumma yuqbilu al sannan sauran jama'ar sai su fuskanto alladina lam yusallu sauran jama'ar da basu salla ba sai su fuskanto wato zuwa wajen liman fa yukabbiruna wara al imam sai su kabbara a bayan liman fa yarka'u bihim raka'a sai raka'a ɗaya tare da su wa yasjud yayi sujada thumma yusallim sannan yayi sallama fa yaqumun sai su miƙe fa yarka'una li anfusihim ar-rak'ata al-baqiya su sashi sai su yi makansu sai su yi raka da ta yi saura da kawo kansu sannan su yi sallama me bambancin wannan hay'ar da waccan kun fahimta mece ce sallama wace sallama na'am cewa liman ba zai kira su ba zai yi sallama sai su tashi su cika makansu ko ba haka ba to na farko dai a cikin wannan hadisin ya bayyana mana sunan sahabin da ya gaya ma salih ibn hawwad kun ga a wancan hadisin ya cewa an man sallaku, nan kuma sai ya ce salih ibn hawwa sahal ibn abi hatma sahal ibn abi hatma shine ya gaya masa amma wannan riwayar hadisin ya ɗaukaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ra'ayin ra'ayinsa ya fahimtar sa ya fada. eh hikayar sa yayi tunda shine ya fada cewa ga yanda liman ya kamata yi eh, saboda haka wannan hadisin ya malaman hadisi suke kiransa mawquf mawquf ne saboda me za a ce marfu'i hukman saboda ibada ce ba shi da ikon ya kirkiro da kansa ba shi da ikon ya kirkiro ibada ana yi wata ijtihadi ijtihadi yana shiga cikin ibada abinda ba a iya faɗansa da ra'ayi shine mawquf ne shi yasa ma imamu shafi'i bai rinjayar da wannan ba ya rinjayar da ɗaya riwayar ta farko maliku ya rinjayar da wannan riwayar to an ruwaito imam malik ya rinjayar da wannan riwayar dalilinsa shine cewa ta fi kusa da yadda aka saba ake yin sallah cewa idan liman idan mamu ya rasa wani abu tare da liman sai liman ya yi sallama liman sallama yake yi ba zai jira shi ba sannan shi kuma sai ya tashi ya cika ko ba haka ba saboda haka wannan hai'ar a ce liman ba zai jira shi ba shi ya sallama daga baya ya tashi ya cika ta fi dacewa da yadda aka saba yin sallah saboda haka imam malik da haka ya kaddamar da ita to shi ko imam shafi ya kaddamar da riwayar farko ya ce domin riwayar da ba a yi saɓani ba dukkan wanda suka rawaito riwayar farko marfu'a suka rawaito zuwa ga annabi yadda hikayar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan kuwa sahal ibn abi hasma shine yace ga yanda liman yake ga yanda ake sallar su bai ce ga yanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar su amma waɗansu suka ce ya faɗa waɗansu suka ruwaito wannan riwayar cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka an yi sabani a wannan riwayar ko ba yi sabani ba an yi sabani akan cewa sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko kuwa sifar da sahal ibn abi hasma yace ana yin sallar tsoro ne shine aka yi sabani akan wannan to riwayar da ba a yi sabani ba ita tafi karfi ko riwayar da aka yi sabani wanda ba a yi sabani ba to wannan shine wajahin tarjihin imam shafi'i ga riwayar kuma ya rinjayar da waccan riwayar farko cewa liman zai jira su sallama tare da a ta'ifatu saniya. zai jira su sallah tare da jama'a ta biyu an fahimta to wannan fa ana hikayar sallah mai raka'a biyu ce kenan ko tunda za ta ɗa'i to idan mai raka'a hudu ce fa yaya za a yi idan mai raka'a hudu ce sai ya raka'a biyu to a yaushe liman zai jira a zaune ko ku a tsaye na'am a zaune sai ya jira su a zaune wannan ita ce riwayar waɗansu daga cikin almajiran imam malik su ibn wahab suka ce saboda su ma ɗa'ifa ta biyu da za su zo a fara a tare da su kun ga in kaga in ya jira a zaune suna zuwa ya miƙe sun fara tare kenan ko amma inda ya tashi ya tsaya fa kaga ba su samu tsayuwarsa ga baki ɗaya ba shi kuma ibn al-qasim ya rawaito daga malik cewa ya jira su a tsaye ne ya jira su a tsaye a wajihin riwayarsa shine a ba shi da ba zai sani yaushe ya kamata ya tsaya ba kuma ba a yi mata ba a yi mazaman nasa wani gaya ba amma tsayuwarsa kuwa an mata gaya cewa daga sun zo sun yi sahu ya tabbatar suna bayansa ya ji zuwansu shi na tsayuwar ta kare amma wannan kuwa wajen zama ba a yi masa gaya ba tunda bai san lokacin da za su idan suka zo idan suka babu wata alama da zai iya gane kan cewar babu wata alama da haifa ta farko za su san cewa ya gama tahiyarsa balantana su tashi su ce za su cika sallarsu yaushe ta'ifa ta farko za su tashi yana zaune ya yi sallah raka a biyu tare da su ko yana ta tahiya kamata ya a ce idan ya tashi ya miƙe zai raka ta uku su masu tashi sai su su cika su yanke sallar su tare da shi su cika su bar shi yana jira amma idan ya zama cewar yana zaune ne a yana jiran su su cika sannan su gama ba za su san lokacin da ya gama ta tashahhud ba ba za su gane ba sai dai kawai su yi kardado cewa daga sun gama tasu tahiyar su tashi su miƙe to da haka sai suka fi sai al qasim shi ya rinjayar da kan cewa ya tsaya a tsaye ne ya jira su a tsaye ba ya jira su a zaune ba ala ayi halin babu nassi akan wannan saboda haka kowanne aka yi dukkan su wajihi ne wanda yake kowanne muhtamil ya tamil zai iya dauka na'am wa haddathani ammal an nafi' anna abdullahi ibn umara kana كان sila an salati al-khawf qala يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ويصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينسلف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم wa haddathani an malik ubaidullah ya ce yahya ya gaya min hadisi daga malik an nafi daga nafi maulan abdullahi dan umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar kana su ila an salatil khawf ya kasance in aka yi masa tambaya akan sallar tsoro qala sai ya ce ya taqaddamu al liman ya wuce gaba wa ta'ifatun minan nas da wani yanki daga cikin jama'a fa yusalli bihimul imamu raka. sai liman ya sallah raka'a ɗaya tare da su wata kunu qa'ifatun minhum bainahu wa bainal adu wa lam yusallu wani yankin kuma ya kasance tsakanin su da abokan gaba su ba su riga sun yi sallah ba fa idza sallal ladina ma'ahu raka'a idan wanda suke tare da shi suka yi sallah raka'a ɗaya ista'kharu sai su sai su koma baya makanan ladina lam yusallu irin da waɗanda ba su yi sallah ba su tsaya a inda suke wala yusallimun amma ba za su yi sallama ba wa ya taƙaddamun ladina lam yusallu waɗanda ba su yi sallah ba sai su kuma su fuskanto su gabato fa na ma'ahu raka'a sai su yi sallah raka'a ɗaya tare da liman thumma yansarifu sariful imam sai liman ya yi sallama wa ta salla ni alhali ya riga ya yi salla raka'a biyu fatakumu kullu wahidatin min at sai kowane yanki daga cikin jama'a guda biyu sai su miƙe fa yusalluna li anfusihim raka'atan raka'a sai kowa sai kowa kowane yanki sai su ma a su raka'a raka'a ba'da an yansarifa al-imam bayan liman ya riga yayi sallama fa kunu kullu wahidatin min at-ta'ifatayn qad sallu ne sai zaman to kowane yanki daga cikin ta'ifa guda biyu su ma sun yi raka'a guda biyu fa in kana hau fa in kana hawfan min dhalik idan kuma tsoro ne wanda ya fi haka tsanani sallu sallau rijalan qiyaman ala aqdamihim sai su yi sallah suna tafe suna tsaye suna tsaitsaye akan kafafunsu rijalan wato sune suna tafi akan kafafuwansu kenan aw rukbanan ko suna haye akan ababen hawansu mustaqbilil qibla suna masu fuskantar alqibla aw ghayra mustaqbiliha kuma ba sa fuskantar alqibla qala malik imam malik yace qala nafi nafi yace لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله ganin bana zaton cewa Abdullahi dan Umar yayi riwayar wannan hadisin ne face daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan wata hayar kenan ko wata hayar kenan wato kenan akwai lokacin da zai zama to ba wanda yake gadi domin idan suka zo yayi sallah tare da kaso na farko in suka koma sai kaso na biyu su zo idan kaso na biyu suka zo za su wayancan suna can suna gadi ba sallah suke ba idan liman ya yi sallama sai so na biyu sai da kaso na farko din duk sai su tashi su cika sallarsu to a lokacin nan wane ne yake gadi babu wanda yake gadi kenan to shi sa hadisan abdullahi ibn mas'ud shi ma kusan irin wannan hay'ar ce amma hadisan abdullahi dan mas'ud cewa yayin da yayin da ya zamanto wancan in aka yi raka ɗaya da su in suka koma idan waɗancan na farko na biyu suka zo suka zo suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai su cika sallar su sannan sai su koma wajen waɗancan sai kuma waɗancan su kuma su cika tasu sallah saboda ka kaga an samu tsakanin sallah tsakanin gama wasu da sallah an samu aiki sun tsaya suna gadi har sai da suka jira waɗancan sun yi sallar su sun cika sannan su kuma suka koma su sannan su kuma suka su suka cika tasu sallar wani ita ce hayar da imam abu hanifa ya zaɓa ta hadisin abdullahi ibn mas'ud imam malik ya zaɓi hayar da muka karanta ta farko imam ahmad ya ce kowace mutum ya daidai ne amma ya zaɓi hayar shi ma hadisin na abdullahi ibn umar nan wanda muka karanta na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مسيب انه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف وحدثني عن مالك يا عبيد الله ce يا حيا يا يا من حديثي malik مالك ان يحيى بن سعيد yahya يحيى ابن سعيد الانصاري ان سعيد بن المسيب musayyib سعيد بن المسيب almahzumi makhzumi annahu qala yace ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal asra yawm al hatta ghabat ash-shams annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallaci azhar da la'asar ba ranar yakin khandaq har rana ta wato yayi jinkirin yin sallar zahar da la'asar saboda shagaltuwa da sha'anin yaki saboda tsoro ba halin da za a yi sallah har lokacin waɗannan lokacin waɗannan salloli ya fita shine a rana ta faɗi da faɗuwar rana lokacin sallah azhar da la'asar yake karewa ko ba haka ba to wannan ya kawo imam malik ya kawo shi don ya nuna cewar salatul khawf a lokacin nan ba a riga an saukar da ita ba don an saukar da ita salatul khawf zai yi. lokacin nan sallah ake yadda aka saba ba a shar'anta salatul khawf ba shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto bai samu halin yin sallar ba har lokacin ta ya riga ya fita amma daga baya aka saukar da salatul khawf ya zamanto babu uzuri ga mutum ya bar lokacin sallah ya fita komai tsananin tsoro idan ba zai iya yin sallah da hayar salatul khawf ba kamar yadda aka ambata to sai ya yi ta yadda duk ya samu ya yi ko yana ko yana tafiya ma ya iya yin sallar yana fuskantar kibla ko baya fuskantar alkibla wa qala malik malik yace wa hadithul qasim ibn muhammad an salih ibn khawwat hadisin Alƙasim ibn muhammad daga salih ibn hawad ahabbu ma sami'tu ilayya fi salatil khawf shine mafi soyuwan abin da naji a gare ni a wajen sallar tsoro duk na fi ganewa da wannan na fi fifita wannan hadisin na alkasim ibn muhammad yana daga cikin fuskar da ya sa imam malik ya fifita wannan cewa na farko dai ya dace da da nassin alkur'ani tunda Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wal tati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a wata wani kashin da basu sallah ba su zo su sallah tare da kai kaga za su samu sallah tare da shi wa hadha yaqtadi an yaf'ala salata fi hukmihi wannan yana nuna kan cewa zai yi sallah ne sallah ce yake a cikin hukuncinsa wala yakunu zalika illa hadithu wala yakunu wala yakunu zalika illa fi hadith yazid ibn harun wa wajhu ta'alluqihi bi hadith yahya ibn sa'id anna at-taghyir inma yalhaqu salat al-khawf lid ala hukm al fi sa'ir as-salawat bina ila intidhar al-imam wa at abinda fuskar da imam malik ya rinjayar da hadisin Alkasim qasim ibn muhammad shine cewa ba canza hay'ar sallah sai idan larura ce ta sanya larura ta sanya saboda jin tsoro saboda ka za a canza hayar sallah din gwargwadon yadda larura ta samar amma in ya zama to babu larura to a mutum abin ya tsaya a asalinsa shine zai ya ce menene asali asali liman baya jiran mamu don yi sallama ko ba haka ba yanzu idan liman ya zo yana sallah aka samu masbuki zai jira masbuki sai ya cika sallarsa sannan su sallama tare ba sallamarsa kawai zai ba masbuki tashi ya rama sallarsa to saboda haka babu wani larura da zai sa liman ya tsaya ya saurara don su sallama tare da mamu don haka ya sallamarsa mamu ya tashi ya cika wanda shine yadda riwayar hadisin alkasim ibn muhammad ta nuna don haka imam malik ya fuskantar da ita ku duba tunanin imam malik imam malik koyaushe yana duba wato ka'idodi na shari'a a cikin tunaninsa abinda duk za ka gaya ya zaɓa ko yana zaɓa mai don son rai a ga abin da ya fi mu a'a yana zaɓa ne a bisa fahimtarsa da ka'idodin shari'a to haka wayannan malamai suke Allah ya kara musu yarda ba sa yin abu bisa hawa shi yasa aka ce musu sun zamanto mujtahidai al mujtahid shine wanda yake dole ya zamanto adali ma'ana ba shi da hawa ba shi da san rai da san zuciya ba yana yin abu bane dan kawai yana ganin yau an buga shi can ko kuma yau an masa hasabi a can ko kuma yau an bata masa a can zai ce to bari ne maganin su ya tsananta musu wajen fatawa shi asali adali ne yana duba gaskiya ne yadda duk take to fahimtarsa hatta wajen zaɓi wajen tarjihi tsakanin riwayat fahimtarsa ga usulul shari'a shine ya sanya shi zaɓi wannan ba kuma a cikin wannan din ijtihadi ta tawi ya zamanto daidai tawi ya zamanto ba daidai ba amma dai fuskarsa tana da ƙarfi saboda ganin kan cewar ya duba sauran yadda sha'anin tsarin shari'a yake wajen yadda hukunce-hukuncen da suna ta tabbatar na yadda ake yin sallah cewa liman baya jiran mamu domin su yi wani aiki tare domin wato su kammala sallah tare sai dai shi ya kammala sallarsa ba mu ya tashi kuma ya kammala sallarsa don haka ya ya zaɓi hadisin a riwayar sahal ibn abi hazma to wannan kamar yadda muka ce kun ga hukuncin tsoro kenan na wani lokacin yaƙi inda zai zamanto an rabu an je an fuskanci abokan gaba to akwai tsoro wanda yake daga cikin abin da yake daukar wannan hukuncin shine idan mutum yana jin tsoron ransa ko yana jin tsoron dukiyarsa ya zamanto kamar mutane a kamar ya zamanto kamar ya zamanto kan cewa mutane suna abin nan a kamar ya zamanto kan cewa mutane suna jin tsoron 'yan fashi suna jin tsoron 'yan fashi ba zai yi duga baki ɗayansu su zo su yi sallah tare ba to yakan a ce a yi sallah in an gama sallah waɗansu su je su gari sannan wata jama'a ta zo ta yi sallah a yi sallah guda ɗaya kun yana ɗaya daga cikin hikimar shari'a na wato haɗa kalma ko yaushe ku rinka kula shari'a musulunci ba ta son rabuwar kai yanzu idan da idan da cewa aka yi a rabu kashi biyu waɗansu je su tsaya su gadi waɗansu zo su yi sallah su yi sallah su kai da aka saba sallah in sun gama sallar su su koma su je su gadi ɗayan da ba su yi sallah ba su kuma zo su kaddamar da limamin su a yi sallah ko ba haka ba amma an yi haka abin da ake inda an yi haka duk ba zai iya biyan bukata ba cewa dai an yi sallah a cikin aminci ko ba haka ba to amma ba wannan shari'a tana da tana nuna haɗuwar kalma da shugabanci ya zamanto an yi sallah a ƙarƙashin shugaba guda ɗaya shi yasa aka canza hayar sallah don ya zamanto an kiyaye wannan manufa ta wato shugabanci da haɗuwar kan musulmi ƙarƙashin shugaba guda ɗaya da rashin rarrabuwa shi sa ya zamanto kan cewa ba a ce jama'a biyu su je su sallah sau da haka ko da wani tsoro ne ya zo ma musulmi kama a halin tafiya maimakon ya zamanto kan cewa sun ce bari mu yi sallah sannan mun gama sallah waɗansu suna kula da kayanmu mun gama sallah waɗansu kuma su je su yi su kuma sai mu koma mai jiran kayan waɗansu kuma su zo su yi sallah a'a sai a yi ta ta hayar salatul khawf masu jiran kaya su je su yi jiran kaya a raba sallar biyu a yi sallar tsa'ifa su cika sannan su je koma su je su ci gaba da gadi sannan tsa'ifa da bati sallah ba su zo su yi sallah tare haka zalika daga cikin surar da malamai suka yi ilhaki da salatul khawf shine al-matlub wanda ake nemansa wanda ake neman a kashe shi ko a kwace masa dukiya ya tsere akan abin hawa idan ya tsaya ya ce zai yi sallah za a cin mai in kuma ya ce zai tafi yana kan dabba yana kan abin hawa ba a sallar farilla akan abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya sallar farilla akan abin hawa yana sallar nafila ne akan abin hawa amma lokacin sallar farilla ya zama yake to amma a cikin sura irin wannan ijma'in malamai ya ce sai ya sallah akan abin hawansa tana tafiya da shi ko ina ta tafi in ya ga lokacin sallah zai fita in ya lokacin sallah zai fita to wannan ma yana daga hukuncin masu masu shiga motar iyamurai masu shiga motar iyamurai sun kisa tsaya tare da su kuma sun ce ba a tsayawa a nan wajen saboda akwai yan fashi da makami gashi kuma lokacin sallah zai fita rana za ta faɗi ba kai sallar la'asar ba a zahar ɗin ma ba kai ba ko kuma rana za ta fito baka yi sallar magariba da lisha ba kana ta bacci ka farka aka ce babu ba za a tsaya ba sai an kai a ba kuma ka san lokacin da za a kai a ba rana ta riga ta fito ko baka yi sallar magariba baka yi sallar lisha ba ga asuba ma to a nan wajen shi ma sai kai sallar a haka to wataƙila za a ce to ya alwalafa ya alwala a gaskiya idan ka san irin wannan da yake yana yawan faruwa kai guzurin kai guzurin kasa ko dutse na taimama tunda ka san yana yawan faruwa inda abu ne wanda yake baya yawan faruwa sai kai sallar haka ba alwala ba alwala ba taimama faqilut tuhuraini wanda mun sha magana akan matsalarsa akan kadiyarsa sai kai sallah haka ba ba alwala ba taimama amma tun idan ya zamanto galibi yana faruwa haka to sai kai guzurin guzurin ƙasa da za ka yi taimama da ita sai kai taimama kai sallata a haka kuma lallai ba sai da ƙasa ake taimama ba ana taimama da dutse a malikiya su aka yi tafiya da dutse eh na'am iska ana taimama da iska ba akar magana ba karanta ahalari ba ne ba karanta ahlari ba ai ba ba taimama da iska Allah ta'ala ya ce fa tayammamu sa'idan tayyiba eh suka shafi iska wannan isgili ne na wannan sakamakon iska ce ta kafa da haka in ka zo ka shafi iska ko kuma wani ba a ciki kaga ba fahimci abin da aka faɗa ba abin nan ah, hmm. ba a taimama da iska ba da iska ba ne da korar da iska ta dauko korar to ala'ayi halin wannan shine malamai suka ce al-matlub wanda yake cikin irin wannan wanda aka bi shi a guje ah, wanda aka bi shi ana so a kwace dukiyarsa ko a ɗauki ransa ya zama to ba zai iya sauka ba ya sallah zai yi sallah akan abin wannan ibn al-mundir ya hikaito ijma'i akan wannan mas'ala to wannan su ne hadisan da imam malik ya kawo akan salatul khawf zatul riqa yawmul handak kamar yadda muka ambata annabi sallallahu alaihi wannan ya kawo hadisin sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne mursal ne amma ya tabbata daga hadisin abdullahi dan mas'ud da hadisin umar ibn al-khattab da hadisin ali ibn abi talib da hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari dukkaninsu sun ruwaito wannan haditha ta afku ranar yakin khandak cewa a ranar yakin khandak annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallar azhar da la'asar ba sai bayan faduwar rana a wannan rana hada salloli hudu yi su tare azhar la'asar magriba isha ita ma kanta magriba sai lokacin isha sannan yayi ta eh, wannan lokacin ba a saukar da salatul khawf ba da aka daga baya da aka saukar da salatul khawf ya zamanto ba a jinkirta sallah saboda tsananin tsoro ko saboda a tsananin yaƙi in dai lokacin sallah ya yi sai a yi sallar yadda sauƙaƙa wallahu ta'ala a'alam sai mu tsaya a wajen na'am Eh, yawanci abinda fuka sukan ce yi sallah a tsakiyar lokaci yi sallah a tsakiyar lokaci amma idan yana kaunar kan cewar kafin lokaci ya fita za a tsaya to nan ya ayyana a gare shi sai ya jinkirta har sai karshen lokaci din in har ya ga cewa lokacin ba za a tsaya din bane to shine sai ya sallah a lokacin tunda akwai ƙasa ba eh in akwai ƙasa haka wadda take a wajen zai iya dukan nan wajen in akwai kora ƙasa ko da ta takalma ce da take bi zai iya bugun nan wajen dan wannan ƙasar sai ya alwala sai sai ya taimama da ita na'am na'am jazakumullahu khairan fa'ala bihi wannan malam yana tambaya ne da cewa duk da cewa malam bai shafi maudu'in ba cewa malam bambanci tsakanin wancan juma'a da kuma wanka na ibada bambanci tsakanin wankan juma'a da ibada a wankan juma'a shi ma wankan ibada ne mai bambanci eh? wankan juma'a wankan ibada ne ko yana so ce wankan juma'a da wankan da wankan da wankan da wankan tsafta ta jiki wataƙila haka yake nufi wankan juma'a wanka ne na ibada shi ko wankan tsafta wanka ne dai na za ka tafi wajen aiki ko za ka tafi makaranta ko za ka tafi ganin surkai ko za ka tafi dai wata harka wadda kake so ka tsabtace kanka ka ganka fes fes to amma idan ka yi niyya ranar juma'a za ka yi wankan tafiya za ka yi wankan fita ɗin ko za ka yi wankan yin wani bulaguro za ka yi wankan sanya sababbin kaya za ka je waje kuma sai ka ce to tun da yau juma'a ma bari ne wankan ya zama tuma na juma'a ka kai niyya biyu kenan to wannan wankan ya wadatar maka ga wankan juma'a ya zama to wankan ibada sannan malam ce da Allah wai akwai su ta shekara goma wata da lafiya yana neman wani da Allah su ta su Allah ya yi mata Allah ya ta lafiya Allah ya bata lafiya akwai waɗansu ‘yan uwanmu ma wanda mahaifansu sun mutu suna zuwa wajen wannan kafin da ɗan uwa wanda ya tambayar farko ce mahaifinsa ya mutu da a malam alimu malam alu shi ma an ce mahaifinsa ya rasu ko na'am eh eh Allah ya gafarta musu Allah ya haska kabarin musu. kuma Allah ya samu mu imani to malami wannan kuma yana tambaya ne da cewa malam mutum ne yana yin rawati sai wata rana lokaci ya ci kuma su ko ya haɗe masa da yi raka'a biyu ba ko gudu kafin sallar azhar to malam shi bayan ya yi sallar azhar zai iya kawo a sallar da kawo kawai baki da eh zai iya rama bayan sallar azhar zai iya rama su domin ya tab annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rama ratibar sallah azhar yakan rama da rama ta saboda haka akwai asali akan yin wannan na wannan kuma malam yake cewa malam mutum zai iya sujadar farin ciki ba tare da rana ba eh wannan ma shine mafi rinjaye sujadar godiya ba sujadar farin ciki ba sujadar godiya ba sujadar farin ciki ba haka ake kira ta sujudu shukur ba sujudu farahi aka ce mata ba sujudu shukur sujadar godiya ga Allah ta godiya ce ga Allah jalla wa ala farin ciki ba ibada ba ne, amma yin godiya ga Allah ibada ne to a mutum zai iya yin wannan sujjar ba tare da alwala ba kamar yadda zai iya sujjar karatu lawa qur'ani ba tare da alwala ba a bisa ikhtiyarin shekul islam ibn taymiya saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma umirtu bil wudu'i idha qumtu ila salla an umarce ni da yin alwala ne kawai in tashi zan yi sallah to ita ko wannan sujada ba sallah bace ba sallah ba ce sujada ce aka kira ta ta godiyar Allah saboda haka sharuɗan sallah ba su ayyana a kanta ba don haka za a iya yin ta ba alwala babu taimama kuma za a iya yin ta ba lalle a fuskanci alkibla ba za a iya yin ta ba sai da a rufe al'aura cikakka ba saboda haka ko da mace ce babu mayafi a kanta aka kawo mata labarin wani abu wanda yake ya ga ta ga ya kamata ta godiya ga Allah sai ta yi sujadar haka ko da babu mayafi a kanta a bisa zaɓin waɗansu malamai wanda shi waɗansu malamai sun ce dole sai da alwala sai da sauran sharaɗan sallah kamar yadda yake a matsabar imam malik duk da yake a matsabar imam malik imam malik bai san sujudu shukur ba yana inkarin ta ba yana inkarin sujudu shukur amma sujudu tilawa a wajensa hukuncin ta hukuncin sallah ne saboda haka sai da alwala kuma sai da fuskantar alƙibla sai da suturce al'aura kuma ba a yin ta a lokacin da ba a yin sallar nafila lokacin da aka hana sallar nafila mutum ba zai yi ta ba na'am alaikum salam waɗansu suna kiyasin wannan suna ƙiyasin da sallar tsoro su ce mutum zai iya yin haka kamar yadda ka faɗa matafiyi ya zo zai yi sallah a bayan ya ga mutane suna sallar zaman gida sallah a zahar ce zai yi su kuma suna sallah a zahar ɗinsu ta zaman gida so idan suka idan ya raka a biyu da su suka ce sai ya zauna ya zauna ya jira su in sun gama raka a hudunsu sannan suka zo a in lima ya gama raka a hudunsa sai su sallama tare ah. domin a cikin daga cikin ruwayoyin salatul khawf akwai inda a za abin nan ta'ifa za ta jira liman har sai ya gama su jira shi sannan su sallama tare waɗansu kuma suka ce a in yi raka a biyunsa ya yi sallama kawai kamar yadda a cikin salatul khawfi wanda suka samu raka a farko in suka cika ma kansu sai su sallama su kyale liman kaga sun yi sallama kafin liman suka ce wannan asali ne ga wannan to amma sallar tsoro ba za a yi kiyasin sallar zaman lafiya akan sallar tsoro ba musamman ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen sallar zaman lafiya sallar zaman gida ya ce eh, sallar zaman lafiya da aminci ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman ne dan ai koyi da shi fala tahtalifu alaihi kada ku saba masa to da yayin da wannan ya zamanto cewa liman ya mike zuwa ga raka'a ta uku shi kuma yayi sallama ya kyale shi kaga ya saba ma liman tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala tarka'u hatta yarka fala hatta yajlis haka dai ya faɗa kada ku yi har sai yayi to ga wannan yi sallama kafin liman yayi ya saba masa idan aka kafa hujja da salatul khawf salatul khawf an zo ta zo ne bisa halin larura to halin larura kuwa yana da hukuncinsa abinda duk aka ce larura ne to a halin larura ake yin sa abinda yake ba larura ba ba za ka ba shi hukuncin larura ba don haka ba za ka yi kiyasin sallar da ba ta larura ba akan sallar larura don haka ne mafiya yawan malamai ba su yi da wannan hay'ar da wannan surar da ka faɗa ba illa waɗansu malamai na shafi'iya dama su ne suka yi fatawa da wannan bina'an akan kiyasinta akan sallar tsoro to ita ko wannan kiyasi ne tare da bambanci wannan sallah ce ba ta tsoro ba wannan kuma sallah ce ta tsoro wannan ko bambanci ne babba to da ba za ka yi kiyasin sallar rashin tsoro akan sallar tsoro ba Sanar malam ke tambaya cewa malam mace ce ta je filin idi kamar da yadda yake a sunanta a ce a fita shi malam ko ta kasance ba ta sallah za ta zauna a cikin sahu ne tare da masu sallah ko kuma za ta koma gefe ko waje zauna a za ta koma gefe wal ya tazilna al musalla haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su su nisanci wajen sallah su fito amma su nisanci wajen sallah sai tsaya a bakin mota in akwai aminci in ko babu aminci akwai yan daukan amarya a wajen tokar da su zo su zo kusa kusa inda za a gansu su inda jama'a suke zo kusa kusa in kuma ba sa so suna jin kunyar kar a gane kanta a ah, waɗannan ba sa sallah waɗannan ba sa sallah ya zaji sai su kamar wanda suka zo sun makarani samu waɗansu makararru irin yan uwansu waɗansu makararru mazan makararru sai su je su rakiɓe wajen su dan a ɗauka kan cewa su ma makararru ne amma dai ba za su shiga sahu ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce wali ya'tazilna musalla ba su shiga cikin sahu ba na'am eh, wannan kuskure ne wannan kuskure ne kuskure ne almusawa tare da liman kuskure ne kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wala tarka'u hatta yarka kada ku ruku har sai yayi ruku bara ibn azib yake cewa muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma sunkuyawa mai sujada har sai mun gan shi ya riga ya kafa goshin sa kasa yayi sujada sannan za mu sunkuya an ko daga nan daga an ci sami Allahu liman hamida kafin ka ce me an ta an yi sau ba an taka ka san za a sujada din nan sai an dan ja baya kadan an ja baya ana ana shirin sunkuyawa ta ba juma ya ce Allahu akbar ba saboda an san daga an ce sami Allahu liman hamida kawai tafiya zai eh. saboda haka idan liman ne wanda yake zai tsaya a azkar ya ce rabbana wa lakal hamdu bil asmawati sai ga ya bada mutane sai ga mutane sun zo bayyana samawati wal ardh na'am <laughs> da cewa mutum ne wai misali a ce a karanta kaza ko a yi addu'a ko na yin addu'a ana addu'a yin abubuwa guda biyu ne addu'a daban yin karanta daban kuma wajen addu'a wani abu ne daban yin addu'a in an gama majalisi babu laifi ya zo a hadisin da tirmidhi ya ruwaito na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai sun kasance kalla za su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su zauna a wajensa sa majalisi illa face kafin su tashi musu addu'a Allahumma qsim lana min ta ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asiyati zuwa ga karshe mu ne hasan saboda haka wannan asali ne a kan ayi babu laifi kuma musamman ganin kan idan a majalisi ne wanda yake na karatu wanda mala'iku suke halartar wajen sai a yi tawassuli da wannan karatun domin biyan bukatar addu'a kuma ba na karatu din bane in aka zo aka zauna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba su taba zama a wani majalisi da ba su ambaton Allah ba ba su salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ya ya zamanto musu tir abin da na sani ranar alkiyama in Allah ya so ya musu azaban Allah ya so ya yafe musu amma in da aka yi wannan majalisin kafin a tashi to ai sai a rufe da addu'a kaga sun ambaci Allah sun ambaci Allah saboda aiki da wannan hadisi ne amma waɗansu suna tsanantawa suna cewa bid'a ne waya ce in za a yi taro a ce a bude da addu'a a rufe da addu'a ni na ganin kada tsanan ni a fahimta ta kada tsananta akan cewa bid'a ne Allahumma illa a hali guda wanda waɗansu don saboda sun ɗauke shi yin addu'a din dole ne saboda kan aka zo zama taro wanda yake akwai musulmi da kafiri sai a ce to abu in aka tashi budewa sai a ce musulmi su bude aka tashi rufewa sai a ce kirista su rufe ko kuma musulmi su tasu addu'ar sannan kirista ma su tasu addu'ar kaga in kai kace kirista ya addu'a ka ka inganta addu'arsa ka ce ka yadda da shirkarsa ke ka inganta shirkarsa wannan hadari ne wannan hadari ne in akwai in taro ne irin wannan na kirista kada a yi wata addu'a kai in ka tashi za ka yi magana ka yi bismillah ka ce bismillahir rahmanir rahim ka fara taro kuma ka kara da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam fa biha wa ni'mat amma a ce a buɗe addu'a kuma addu'a yin abin da yake zai kai ya zuwa ga munkari ba a yin abu mustahabbi domin ya kai ya zuwa ga munkari amma don game da a ce wai a karanta sura a karanta kaza a karanta kaza ni har yanzu ban ga wani abu madogara a wajen malamanmu da suke cewa a yi irin wannan ba wannan addu'ar da ake yi in an zo addu'a a ce a karanta kaza karanta kaza sannan mai addu'ar kuma ya addu'a ana ɗaukansa ta babin cewa ai tawassuli ne da wannan karatun to ai su 'yan amin ne ba su ne masu addu'ar ba su masu amin ne akan addu'a saboda kan yi dai har yanzu dai ban ga wani abu akan wannan ba wanda duk ya gani da Allah ya sanar da ni ni ina neman sani akan wannan amma dai al'asu na eh irin sa a ce a kulwallahu uku a kulwallahu uku a wannan ba za a ga waɗansu suke wani ana wanta a ga waɗansu abubuwan ma na fita daga cikin wato tunani a ce wai a karanta tahiya zuwa zuwa salihina Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta tashahhud saboda wannan ashhadu an la ilaha illa ne aka kira ta haka sunan ta tashahhud amma ya kazo kace tashahhud din shahadar a cire ta a cire ta a yi tahiyar amma zuwa salihin kada a ce ashhadu bayan kuma shine dalilin sunanta ba dalilin sunanta din saboda wannan ashhadu din tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kira ya kira ta suna at-tashahhud ne Abdullahi ibn Mas'ud yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an haka sun kira ta at-tashahhud yin shaida cewa la ilaha illallah to kai ka zo ka ce ai tai ya zuwa salihi ne bakin salihi ne a gaskiya to gaskiya wannan abubuwa ne wanda aka yi Allahu a'lamu biha abin nan a wajen yi addu'a dai a kan wani yayi mutane suna cewa amin wannan yana da asali a cikin shari'a yana da asali a cikin shari'a ga addu'o'in sallah nan ga addu'ar liman nan akan mimbari ga addu'an liman nan lokacin istisqa duk kaga suna yin ah, ah, ah, sayyidina umar bayan lokacin da aka yi salatul istisqa ya ce ma abbas ya tashi ya addu'a kaga ba a ce kowa kuma ya karanta abu kaza ya karanta abu kaza ba sannan abbas ya tashi ya addu'a an dai yi sallah ita kuma sallah dama an shar'anta ta da ita ake tawassuli to ban sani ba la'alla ko suna cewa in aka ce a salati goma ga annabi sannan a karanta kaza a karanta kaza wato kamar wannan shine aikin da za a yi tawassuli da shi kan a samu amsawar addu'ar to amma ni dai ban ga dai a wani abu daga cikin ayyukan magabata wanda ya kama da wannan ba kuma gaskiya bakin gwargwado akwai lokacin da na yi tsaya ne ta bin riwayoyi a cikin al-musannaf na ibn abi shaiba da al-musannaf na abdul razzaq wanda dai kana neman riwayoyi daga sahabbai da tabi'ai da tabi'in a cikin wannan takai zaka samu a cikin wajen kitabul zikri wa du'a da shi kitabul jana'iz na duba ni a banga wani abu da ya kama da wannan ba sai wani sai wani hadisi na Ubay ibn Ka'ab amma yanzu na manta yaya hadisin yake na manta shi a cikin kitabul jana'iz wanda har a har ya darsu a cikin ta kan cato to ko wannan amma yanzu na manta me ma nassin hadisi amma yana nan a cikin kitabul jana'iz a cikin musannaf na ibn abi shaiba la'allan Allah ya sare kuma ko kuma ɗaliban ilimi sa duba su gani amma dai asali mutum ya tsaya akan abin da yake shine alwarid abin da yake matabbaci daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma malam yana tambaya idan mutum yana mota ya zai daidaita wajen sallarsa daidaita ya zai daidaita me yake nufi da daidaita a wanda ya wannan tambayar da Allah ya bayyana mana me yake nufi da daidaita kada ka fassara masa ma'anar abin da yake faɗa me kake nufi da daidaita kai ne kai tambayar eh, daidai gwargwado abin da ya saukaka abin da ya saukaka idan zai ka iya tsayuwa ka tsaya eh? idan za ka iya tsayuwa tsayuwa ba ta faɗa a kanka ba shine kamar irin kana cikin bus babba kuma akwai waje da za ka iya tsayawa ko kana cikin irin jirgin saman da sun yi masallaci a ciki kamar jirgin saman ƙasar saudiya jiragen saman ƙasar saudiya da na ƙasar malaysia duk suna masallaci a cikin a cikin jiragen saman su in suna da masallaci kaga za ka iya tsayuwa kenan hmm. amma ba su fa sai sababbin kada ka je ka shiga jirgin tsohon jirgin da ake kawo muku daga da yake zuwa daga da yake kai mutane nan ce to mun ji mun ji a wajen karatun da an ce ana masallaci ni ko ban ga masallaci ba a'a malam anya ku al'amarin nasa ko dai a'a banda tsofaffin jiragen mu tsofaffin ake kawo mana nan sababbin eh sababbin da suke zuwa kasashen kasashen turai za eh in dai akwai zaka iya tsayuwa zaka tsaya kai ruku'u kai sujada shine nake cewa wato wanda zaka iya yi kai wanda ba zaka iya yi ba sai ya fadi idan za ka iya tsayuwa ka tsaya in ya so in ba za ka iya ruku'u ba sai ka yi ima'i ka yi nuni za yaya za ka yi nuni wajen ruku'u ka yi nunin ruku'u daga tsaye ka yi nunin sujada daga zaune saboda haka ka tashi tsaye ka yi sallah ɗin a haka idan kuma tsayuwar ba za ta yiwu ba sai ka yi sallar a zaune ka sanya sujadarka ƙasa da ruku'unka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a sallar dabba a sallah akan dabba saboda ka'idan malamai ka'ida da malamai suke cewa al-maisur la yasqutu bil ma'sur abinda zaka iya yi ya sauƙaƙa gare ka ba zai fada akan ka ba saboda dalilin abinda ba zaka iya yi ba wanda ya tsananta a gare ka saboda ka da abinda zaka iya yi sai ka yi shi na wannan shi kuma malamin yana tambaya wai game da tun da kamar zai je kallon ban kasar ta kama shi zai yi kasar shi ba eh to malamai sun yi sabani malamai sun yi sabani waɗansu malamai sun ce mutum ba zai kasaro ba idan a tafiyar sako ce tafiya kallon bal kuwa sako ce tunda a kallon bal lagu ne Allah ta'ala kuma ya ce walladina hum yi lagwi mu'ridun masu waɗanda kuma mu'mine su ne masu bujirewa daga lagau to mutum ya tafiya don wannan kaga ya tafiya don ya saba ma Allah ne to malamai sun yi saɓani waɗansu sun ce ba zai yi kasaro ba saboda tafiyarsa ta sako ce waɗansu kuma suka ce a'a zai yi ƙasar tun da dai matafiyi ne kasancewa ya yi tafiya ta sabo wannan wani abu ne daban yana da laifin sabonsa amma ya bar ƙasaru ya bar sunna saboda haka ya ƙara sabo akan sabo ga sabon tafiya ga sabon barin sunna saboda haka kamata ya yi ya zamanto ya yi sunna ya zamanto ya yi ƙasaru bai bar sunna ba Allah ta'ala ala wannan kuma suka ce a'a ai shari'a mun riga mun lura da shari'a ba ta taimakawa akan sabon Allah wanda aka ce kasar an taimaka masa ne an masa sauki to shi ko ya tafi ya saba ma Allah ne a taimaka masa ba a taimaka masa wajen saban Allah saboda haka suka ce ba zai yi kasar ba don haka wanne ne mafi rinjaye a cikin kaulukan guda biyu to ni na gaya muku ga hujjar kowa na'am wani zai je me a su ba wannan suke nufi ba kai ba kai kai tambayar ba za ka zo ka fassara masa tambayar sa daban ba malam gani ba kai kai tambayar ba su ba a'a tafiya sana a bacci stadium za ka kaso eh eh eh ta shi ma bai ce za a wannan tafiyar ba ya ba haka yake nufi ba ya nufin kamar waɗanda yan Kano filas za su je su wasa a Kaduna ya bi su ya tafi Kaduna kai ba kai kai tambayar ba za ka ce za ka fasara mu ba. ka manta ta da sallah zahar ta wace fuska gajarta sallah zahar ai ba gajeruwa ba ce to suka yaka sun saba sunna gajar sallar zahar ba gajarta ta ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam karatunsa a cikin sallar zahar kusan rubawa yake rubin karatun da yake a sallar la'asar to wanda zuwa hadisin abu qatada kuma tsawaita karatu ake a sallar azhar sallar la'asar kuma a rabin karatun da ake a sallar la'asar wanda ya fito ba tare da sutura ya sa sutura ba ya saba sunna ya saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan sunna ce yin sallah a bayan sutura kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin hadisin abu sa'id al-khudri dan haka ba a yin ba a san mutum ya sallah sawa'un a cikin masallaci ko a farfajiyar masallaci ko ma a wani waje ba tare da ya sa sutura ba abin yana tsananta idan ya zamanto yayi ne a inda mutane za su rinka ketarawa kama a tsakiyar masallaci inda mutane suka zo za su rinka wucewa ko kuma a cikin farfajiyar masallaci ta inda mutane za su sai sun gittiya ta gabansa sannan su shiga cikin masallaci ta bakin kofa din kamar yadda za ka ga waɗansu suna yi za ka ga wani lokaci suna tare hanyar liman ba liman ya taho zai shiga cikin masallaci lokacin sallar juma'a su kuma suna ta yin nafila a gaba suna ta yin nafila a hanya a daidai inda hanyar da ake wucewa wannan bai dace ba mutum bai kamata ya sallah ba tare da ya sanya sutura ba idan ya zama kan cewa ya sanya inda zai sanya waɗansu masu wuce masa ne su rinka wucewa ba ta su rinka wucewa ta gabansa ya zamanto ya taimaka musu akan saban Allah to a nan wajen shi ma ya zamanto mai saba ma Allah jalla wala Allah ya kiyaye shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وبغض وبغض الباغضين يا رب العالمين ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين